Ba kasafai ake samun mata Hausawa ke shiga wasannin motsa jiki ba, musamman wasannin gymnastics, waɗanda ake amfani da lankwasa jiki da atisaye. Hakan kuwa saboda tasirin al'adar ce ta mutanen yankin. Sai dai wasu matan Hausa a Abuja sun shiga wannan wasa inda suke buƙatar sauya wannan lamari. Alhassan Bala ya zanta da wasu daga cikin 'yan matan yayin da suke atisaye ga kuma rahotonsa. yara ƙanana da 'yan mata kenan ke atisayen wasan motsa jiki na gymnastic a wannan ɗakin wasanni a abuja babban birnin najeriya a yadda suke wannan atisaye akwai yara da suka bambanta da sauran ta hanyar shigar da suka yi danish abdulrashid maryam bawa yara ne 'yan arewa da suke wannan wasa yayin hira da muryar amurka bisa amincewar iyayensu da masu kansu sun bayyana dalilan da suka sanya suka shiga wannan wasa ganin nan ina ta yi kuma yana da daɗi amma kuma sai na ga yaran yan su kaduna da yan north din kuma ba su cika zuwa ba kuma abun baya bani daɗi don na san in suka yi zai zai yi wai su ma sai su yi abu mai kyau kuma su ma za su iya amma wai iyayen sai su ce wai don za su buɗe jikinsu ko ba su ma so su biya ko ba amfani shi sa ba su yi kuma abubuwan nan suna da amfani don yanzu in ka yi shi da kyau za ka iya samu ka je wani university wanda za ka je kuma za su rage maka kuɗin za ka samu scholarship da sauran da sauran. Yana sa ni ji daɗi Ina so in yi da kuma yana sa ni karfi sosai. Saboda yana sa ni flexible. Wasan motsa jiki na gymnastic kamar sauran wasanni ana yin gasa mataki daban-daban. ai ma muna zuwa competitions ko bai wani jima ba an je Lagos kuma suna zuwa su South Africa suna zuwa US suna zuwa UK so wani abu yana bude ma mutane hanyoyi da yawa inda ma in ka ganka kuma kana abu mai kyau za su shine ai ma suke bayarwa o oh, za su biya maka makaranta ka je kuma sai ka je sports university da sauran da sauran ka shiga competition ka ma samu fara samun kuɗi daga irin aiki ina so yi competition ina so in dinga zuwa wata ƙasar in dinga yin gymnastics coach emeka na cikin jagororin koyar da wasan motsa jiki na gymnastic ya ce ba kamar shekarun baya ba yanzu an fara samun karin mata hausawa masu son shiga wannan wasa na gymnastic uh, yawan mata daga arewacin najeriya yanzu ba shi da yawa duk da muna da yakinin cewa idan aka ci gaba da nuna musu alfanun da ke cikin wannan motsa jiki na gymnastics wanda ya hada da abubuwa da dama zai taimaka wajen janyo hankulansu. Yara mata irin su Danish Abdurrashid Maryam Bawa na cikin yara Hausawa da ka iya kai mataki mai nisa a wannan wasa idan har iyayensu sun ci gaba da goya musu baya kamar yadda suka fara. Alhassan Bala, taskar VOA daga Abuja, Najeriya.